Markus Sura ta tara Sai ya ce musu, Hakika ina gaya muku, akwai waɗansu tsaitsaye a nan da ba za su mutu ba, sai sun ga mulkin Allah ya bayyana da iko. Bayan kwana shidda, sai ya sayi ɗauki Bitrus da Yakubu da Yahaya ya kai su kan wani dutse mai tsawo, su kaɗai, sai kamanninsa suka sake a gabansu, tufafinsa suka yi fari fat suna sheƙi. yadda ba mai wankin da zai iya wanke su haka a duniya sai iliya da musa suka bayyana a gare su suna magana da yesu sai bitrus ya kada baki ya ce wa yesu ya ubangiji ya kyautu da muke nan wurin mu kafa bukoki uku ɗaya taka ɗaya ta musa ɗaya kuma ta iliya ya rasa abin da zai faɗa ne don sun tsorata da gaske sai ga wani gajimare ya zo ya rufe su a kuma ji wata murya daga cikin gajimaren tana cewa wannan shi ne ɗana ƙaunatacce na ku saurare shi farat haka da suka dudduba ba su ƙara ganin kowa ba sai su kaɗai tare da su suna cikin gangarowa daga dutsen sai ya kwaɓe su kada su gaya kowa abin da suka gani sai bayan ɗan mutum ya tashi daga matattu tukunna. sai suka bar maganar yasu yasu suna tambayar juna ko mecece ma'anar tashi daga matattu suka tambaye shi suka ce to yaya kuwa malaman altaura suke cewa lalle ne iliya ya fara zuwa sai ya ce musu lalle ne iliya ya fara zuwa ya raya dukkan abubuwa yaya kuwa yake a rubuce a kan 'dan mutum cewa zai sha wuya iri-iri a kuma wulakanta shi? amma ina gaya muku, Iliya ya riga ya zo, sun kuma yi masa abin da suka ga dama, yadda labarinsa yake a rubuce. To da suka komo wurin almajiran, sai suka ga babban taro ya kewaye su, malaman a taura kuma suna muhawara da su. Da ganin Yesu sai duk taro suka yi mamaki kwarai da gaske, suka ɗungumo wurinsa a guje suna gaishe shi, ya tambaye su. muhawarar mai kuke yi da su sai ɗaya daga cikin taron ya amsa masa ya ce malam gashi na kawo maka ɗana don yana da beben aljan duk inda ya haushi sai ya doka shi har ƙasa bakinsa yana kumfa yana tsukun hakoransa yana sandarewa na kuma yi wa almajiranka magana su fitar da shi suka kasa sai yesu ya amsa musu ya ce ya ku mutanen zamani marasa ban gaskiya har yaushe zan iya zama da ku har yaushe kuma zan iya jure muku ku dai kawo mini shi suka kawo masa yaro da aljanin ya gan shi nan da nan sai ya buge yaro jikinsa na rawa ya faɗi yana ta birgima bakinsa yana kumfa yesu ya tambayi mahaifin yaron ya ce tun yaushe wannan abu ya same shi mahaifin ya ce tun yana karami ya kuwa jefa shi a wuta da kuma ruwa don ya hallaka shi amma in za ka iya yin wani abu ka ji tausayin mu ka taimake mu sai yesu ya ce masa in zan iya ai dukkan abu mai yiwa ne ga mai ba da gaskiya nan da nan sai uban yaron ya ɗaga murya ya ce na ba da gaskiya a kore mini rashin ban gaskiya ta da ya ya ga taron yana ɗungumowa a guje sai tsawatawa bakin aljanin ya ce masa kai beben aljan na umarce ka ka rabu da shi kada kuma ka ƙara hawansa bayan da aljanin nan ya yi ihu sai ya buge shi yaron da gaske jikinsa yana rawa ya rabu da shi yaron kuma ya zama kamar matacce har ma yawancin mutane suka ce ai ya mutu amma yesu ya kama hannunsa ya tashe shi ya kuwa tashi tsaye da yesu ya shiga gida almajiransa suka tambaye shi a keɓe suka ce me yasa muka kasa fitar da shi sai yesu ya ce musu ai irin wannan baya fita sai da addu'a sai suka tashi daga nan suka ratsa ƙasar galili bai kuwa so kowa ya sani ba domin yana koya almajiransa ne ya ce musu za a ba da ɗan mutum ga mutane, za su kuwa kashe shi, sa'ad da aka kashe shi kuma bayan kwana uku zai tashi. Amma ba su fahimci maganar ba, suna kuma jin tsoron tambayarsa. Suka zo kafar nahum, da ya shiga gida sai tambaye su. Muhawarar mai kuka yi a hanya. Amma suka yi shiru don a hanya sun yi muhawarar ko wane ne babbansu. sai ya zauna ya kira goma sha biyun nan ya ce musu kowa yake son ya zama shugaba lalle ne ya zama na ƙarshe duka baran kowa kuma sai ya ɗauki wani ƙaramin yaro ya sa shi a tsakiyarsu ya rungume shi ya ce musu duk wanda ya karbi ƙaramin yaro kamar wannan saboda sunana ni ya karba wanda kuma ya karbe ni ba ni ya karba ba wanda ya aiko ni ne ya karba sai ya ce musu, Malam mun ga wani na fitar da aljannu da sunanka, mun kuwa hana shi domin baya bin mu. Amma Yesu ya ce, Kada ku hana shi, ai ba wanda zai yi wata mu'ujiza da sunana, sa'an nan nan da nan ya kushe mini, ai duk wanda baya gaba da mu, namu ne. Kowa kuma ya ba ku ruwan sha moɗa guda saboda ku na almasihu ne, hakika ina gaya muku. ba zai rasa ladansa ba ko kaɗan. Da dai wani ya sa ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan yara masu gasgatawa da ni ya yi laifi, zai fiye masa a rataye wani babban dutsen nika a wuyansa a jefa shi cikin teku. In kuwa hannunka yana sa ka laifi, to yanke shi, zai fiye maka ka shiga rai da dungu, da ka shiga gidan wuta da hannu biyu, wuta marar kasuwa kuwa, a wurin tsutsotsi masu cinsu ba sa mutuwa. wutar kuma ba a kashe ta. In kuwa ƙafarka tana sa ka laifi, to yanke ta, zai fiye maka ka shiga da gurguntaka da a jefa ka gidan wuta da ƙafa biyu. A wurin tsutsotsi masu cinsu ba sa mutuwa, wutar kuma ba a kashe ta. In kuma idanka yana sa ka laifi, to, ƙwaƙwale shi, zai fiye maka ka shiga mulkin Allah da ido ɗaya, da a jefa ka gidan wuta da ido biyu. a wurin tsutsotsi masu cinsu ba sa mutuwa wutar kuma ba a kashe ta da wuta za a tsarkake kowa kamar yadda ake tsarkake abu da gishiri gishiri abu ne mai kyau amma in gishiri ya sani da me za a daɗaɗa shi sai ku kasance da gishiri a zuciyarku ku yi zaman lafiya da juna.